Jama'a Assalamu alaikum. A mu da ya gabata mun ji yadda Sani Shaga ya yi ta jan ɗan damfara wanda ya yi ta jan ayoyi tare da nasiha duk ba tare da ya san cewa ana naɗar maganganunsa ba ne, sannan yana jaddada sirri domin duk wani ɗan damfara baya son wani na kusa da wanda yake son ya damfara ɗin ya ji wannan maganar domin kuwa sun san cewa hanya mafi sauri ta kaɗo wannan damfara tasu kenan to sani shaga dai ba shi kaɗai ke sauraron wannan ɗan damfara ba har da mai ɗakinsa da ma wannan fili na ciki da gaskiya wanda a kullum ya kira ɗin mukan saurari abin da yake faɗa bari mu ji yadda aka doshi matakin ƙarshe na bayyana wa ɗan damfara cewar shine aka damfara. ko ake damfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana. Muhammadu Sani, ina kwana. Lafiya lau, ina gajiya. Ba gajiya Muhammadu Sani. Ya al'amura. Ya fiya galau ya gida. Ya lafiya lau. Ya ya iyalin naka. Allah lafiya lau suke. Muhammadu Sani Ubangiji Allah yi maka albarka Allah ya sa a gama lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya jika mahaifa Muhammadu Sani. Kuma Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kare maka dukiyarka ya tsare ka da tsarewarsa. kamar yadda zan Allah yake cewa innamal muslimuna ikiwatan fa aslahu ba in akwaitu ka musulmi dan uwan musulmi ne sai dai mu gyara a tsakanin mu kuma Allah yana cewa cikin alƙur'ani wala walal makar sai illa bi hali hmm. kar ku gina ramu mugunta ga ƴan uwanku kar ku yi mugunta ga ƴan uwanku wanda zai gina ramu mugunta to ya gina shi jere ba mamaki ne gina babba ya fada wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya kare mu daga azabar wuta amin Muhammadu Sani Allah ya yi maka albarka Allah ya sa ka gama lafiya. Kuma Allah ya kyauta farkon ka ya kyauta bayan ka. Allah ya kare ka daga sharrin makiya mahasada. Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi duniya da lahira. abin da ba za ka iya ba ubangijin ma Allah ya iya maka da abin da ya fi ƙarfinka Allah ya fi Da yi an sara mugun jini mugun gani ubangiji Allah ya kare ka ya kare zuwa ka. Amin amin. Sani mun yi karatun Alƙur'ani mai tsarki kuma yau ma an Allah ya yadda za mu gabatar da sauka ta Alƙur'ani. Ina so godiya masha Allah. Eh, za mu yi maka addu'a za mu saka kuma cikin addu'a Muhammad Sani. Ina godiya. Eh, ka gode wa Allah domin Allah shi ne abin godiya. Allah ne ke cewa Alƙur'ani zai ceto na gobe kiyama. kuma Allah ya ce azumi ma zai ceto ranar gobe kiyama ko ba azumin wata ramadana ba ko da azumin da muhammada rasulullahi sallallahu alaihi ya ce ranar litinin da ranar alhamis zai ceto in ji Allah. To saboda haka Muhammadu Sani karke amana karke alƙawari. Wannan gaskiya ne. Kuma karke sirrinka a tare da kai. Wannan gaskiya ne. wannan baiwa ce Allah yi maka bari in maka addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'alta wa anta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ya To Allah dai ya biya wa sani sa, domin kuwa ba a cuce shi ba ba a damfare shi ba kuma lokaci ma ya yi da zai bayyana wa ɗan damfarar cewa shi fa ya sa abin da ke faruwa. To amma zai fara ne da jan ƙafarsa tukunna cewa ai ya riga ya aike masa da kati na MTN na dubu goma sha biyar na farko daga cikin na dubu talatin da suka yi magana kai. Wa'alaikun salam. Barka da yini. Barka dai Muhammadu Sani. An yi lafiya? Lafiya kalau Muhammadu Sani. Masha Allah. Ya gida. Ah, lafiya kalau. Ya iyalin ka Muhammadu Sani. Lafiya kalau. To masha Allah. Madalla. Na ce ka ga katin ko? A'a ban gan shi ba guda na nawa aka turo. Na dubu goma ne yanzu aka turo. A sha biyar. na dubu sha biyar to gaskiya ka ƙara duba aka sake turowa. To. Eh ni ban gan shi ba. A'a na turo ko. Eh to ka ƙara turowa dai. To. Yawo saƙon ba. Eh. An duba a tsanaki aka turo? Eh a tsanaki aka turo shi. Eh, eh na ce ba? Na. Na ce to ni na ce kamar da yadda kake yi min addu'a. Na'am. na ce ubangiji Allah sa addu'o'in da kai mun, Allah sa duk bi ne amin kai kuma ubangiji Allah ya shire ka amin ubangiji Allah ya tona ma asiri kaga ka ce ubangiji Allah ya sa aniyar ka ta bi ka ubangiji Allah a ubangiji Allah dai Allah ya tona ma asiri dai kaji kaji ka yi shiru ka kyale ne To, ni na so ka ce aniyar ka ta bi ka. Ubangiji Allah ya tona ma asiri. Allah ya tona ma asiri kai kai ma Kai Allah ya tona ma asiri. <laughs> Ita ma matar Sani ta sanya baki a ƙarshe. Hello? Ana jin ka. Kana ji na? Eh. kai ko gaskiya ka bar wannan abin da kake yi yanda kake da ilimi kamata ya a ce ka buɗe makarantar allo ya yi ma sauki da abin da kake aikatawa haramun ne ka sani to gaskiya ni ina baka shawara da ka ba aikata abin da ka bar aikata abin da kake wallahi zaka haɗu da Allah wallahi kuma sai Allah ya saka ma dukkan wanda ka zalunta na gode to dan Allah ina mai baka shawara da ka ba abin da kake ka buɗe makarantar oh. allo ko islamiya shi yahi ma sauki ko ice kake saidawa yi ma sauki bisa ga abin da kake aikatawa shi ke na gode to duka wanda ka da Allah ya yarda to ka bari gaskiya ina ne ba. To Allah ya yarda na gode na gode Allah ya miki albarka. To amin. Allah ya miki albarka da ke da zuri'arki da shi gaba ɗaya. To amin ni dai ina mai ƙara oh. baka shawara wallahi zaka zauna cikin kabari. zaman kabari ba wasa bane ba wallahi ka duk dan Allah saboda wallahi za ka haɗu da mala'ikun Allah ko wurin zarar rai kuma tun cikin duniya waɗanda kake damfara wallahi sai Allah ya saka masu. Na gode, na gode. Sau don Allah ka kiyaye ka da kake yi don Allah. To, na gode, na gode, na gode. To Allah ya shirya ka. Amin, amin. masu sauraro duk lokacin da wani ya kira ku wai shi aljani ne ko rauhani ko dai wani abin to kuma tsawayar ku ku fara ɗauka domin a fallasa su ma duniya a yi hattara kamar yadda malamai suka sha faɗa mana duk wanda ya kira mutum a waya ya ce shi ba mutum ba ne to ɗan damfara ne kada a yarda da shi kada a saki jiki a bari su yi cuta a sanar da abokai da iyali da 'yan uwa duka domin idan an kawar da sirri to zai yi wuya a cutu Allah Ubangiji ya kare mu. Amin, summa amin. Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC.